a wannan lamarin su bayi ne suna ƙarƙashin umarnin mahaliccinsu su ji tsoron Allah mutum ko bai da ilimi ko bai da ilimi in an ce ka ɗauki makami ka je ka kashe wani ka san Allah ba zai yarda da wannan abin ba ballantana kuma misali an maka barna sai ka ce zaka afka kan wasu mutane wai dan ka ɓata wa gwamnati wannan ba daidai bane wala taziru wa zara ukhra wa laysa lil insani illa masa. wani baya ɗaukan alhakin wani inda akwai wanda suka kashe muku mutane ko suka yi muku wani barna to in za ku yi wani abu ya tsaya kansu amma ba kawai a fada wa mutanen da basu ji ba su gani ba dan ana son a bata wa gwamnati rai ko a muzanta wa gwamnati wannan ba daidai bane ya kamata su ji tsoron Allah akan wannan su dakatar da irin wannan abu sannan abu na biyu su lura yadda malam Musa ya faɗa su ne shi kabilan Fulani yau ba a Najeriya ba a Afirka kabila ce da take da tarihi a riƙi ɗaruruwa amma baka ce dubu ba. Hmm. To yau saboda aikin da wasu suke yi a ciki wannan ana nema a ɓata wannan tarihin wata ƙabilar da bata kai ba ba a santa ba. Iya garin da suke ma ba lallai ne kowa ma ya san wannan ƙabilar da muhimmancin ta bai zamo suna magana akan Fulani ko akan kimansu da su Da haka ya kamata su kiyaye ah, musulunci yana da alaƙa da Fulani yana da alaƙa da Hausawa sannan kuma su tuna ga irin gwagwarmayar da shi, Usmanu dan ya yi da sauransu to wannan tarihi da suke da shi ta hanyar aikin da suke yi da sauransu na wannan tarihi na Fulani da muke da shi za a iya amfani don a ga an ruguza wannan tarihi to muna kira muna kira da su abin da ya kamata kar su yi abin da zai zo ya jawo taɓa kiman musulunci ya jawo taba kiman tarihi da shugabanni da malamai da suke na Fulani da sauransu da haka Allah ya datar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya taimaki gwamnati su kuma Allah ya kurkurtar da zuciyarsu ya kawo mafita akan wannan abu insha Allah tabaraka wa ta'ala to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola hukkol hudu kawai zamu doki kola ya sunan gargan nake kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki MKK Rasulul Aminin sallallahu alaihi wasallam ah, malam jarjisu Allah ya kiyaye kala jarjisu na'am muna ji ga kola ya sunan ka na ya kira ina ni sunana Anas Isa Ismail eh, ina eh. kiran ka daga nan Jamhuriyar Musulunci ta Iran okay to muna jin ka daga Iran kana tare da ah, manyan malluma Sheikh Abdul Fattah Sani Attijani da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf da suna kan wannan layi To, masha Allah, ina yi wa malamai barkas da zuwa kuma maganganun da suka faɗa sun yi ƙoƙari sosan gaske. Hmm. sun yi ƙoƙari matukan gaske sosai ma ba kaɗan ba. Sannan abin da nake so malamai su fahimta wani abu ƙwara ɗaya. Maganan da nake so su fahimta anan shi ne. kusan wannan maganganun da suke yi, su aje duk wannan maganganun gefe ga baki ɗaya. Matsalar da ke fama a Najeriya, eh. gwamnati tana da 80 percentage na laifin abubuwan da suke faruwa domin kusan su ne ummul aba'isin duka abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan. Eh kola ya hakuri in ka ji tun da farko kamar sha'awul fata shamalin Musa ai yanzu haka ana ai wa gwamnati magana a rarrashi gwamnati ko kuma a rarrashi ba ai zaman lafiya karfi ko kuma a ba wani laifi ko a ba wani laifi ba zai kawo ya kawo muna ya kawo muna aiki sosai ka a ba kowa laifi sarki zaki sarki zaki ina so in ba da misali da malamanmu eh e hakuri baka fahimce ni ba eh, ba ma so kaga malam fita ya samu baki eh hakuri kaka ba kowa laifi yi maganan da zai kawo kwanciyar hankali zaman lafiya shi muke bukata ka gane hmm, hmm. muna kira ga gwamnatin ƙasarmu ta Najeriya ya ji tsoron Allah hmm. su ƙara jin tsoron Allah sannan kuma malaman addini su ji tsoron Allah wallahi yawanci fitintinin na malaman addini su ma suna da kaso mai tsoka a cikin rura wutar abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Hmm. babba abin da na ce wannan eh. dan izala yana gan dan shi a kafiri dan shi a yana kallon sarki sarki da Allah sauke shi sauke shi da Allah mun gode mun gode mun eh. gode ba wa Allah sauke shi ya kiyashe wa alaikum salam to wannan ka gane shi ya shigo ina program na'am malam ah, assalamu alaikum sarki na'am eh, wato shi dan uwa kaman bai fahimci bai fahimce ya kiyashe ya ba wani laifi an ce ka ba gwamnati laifi ka zaka ba malami laifi saboda shi abin da bai gane ba rigimar da take kunnuwa yanzu eh. kowace irin aƙida yanzu kake yi idan ma misali ɗan shi'a ne kai in rigimar ta ruru eh. to ɗan shi'a na iya ɗaukar makami ya kashe ɗan shi'a dan yanzu ba maganar aƙida ake ba ba maganar kabila ake ka lura so yadda ka faɗa yanzu hukumomi dole mu jinjina musu musamman jami'an tsaro hmm. yadda abin nan ke cin rayukan jama'a gari su ma jami'an tsaron nan mutane ne abin nan yana taɓa su abin da muke ciki shine yanzu mun shiga matsala ne wace gudunmawa kowa zai bayar a matsayinsa na ɗan ƙasa don a fita daga ciki yanzu in ya ce malamai ne mu ba mun zo nan mun zauna da sunan harshe na malanta ba ne muka zo muna neman meye mafita ya za a yi kuma ya zo yana cewa wai malamai su ne kaza so dan Allah duk wanda zai zo magana matsalar da ta zaunar da mu nan shine ga wuta kuma ai gashi idan mun yi magana sai a kawo dalili sai a ce ga abin nan yana faruwa kuma ba mai musun yana yana faruwa so wace gudunmawa ko shawara kake da shi wannan wutar kabilancin da wannan bala'in da muke fama da shi a yankunan mu a kashe shi hmm. shine magana da ake amma abinda ba shi ya zaunar da mu ba kar wani ya zo fitina ce da kowane malami a cikin ɗaliban kama fitinan na iya kunnuwa bangare ta yiwu a gaban ka suna iya tashi kaga wayannan na rigima da wannan saboda kawai yanzu ba maganar addini ko aƙida aka koma ba an koma magana ce ta kabilanci hmm. zalla kuma wannan ita ce fitinar da za ta ci mu cin da rikicin aƙida bai kawo ba tunda an daɗe ana saɓani tsakanin ɓangarorin na aƙida amma ai bata kai ga a ɗauki makami a kai ma juna irin wannan hujumin ba wajen a kakkashe mutane so amma yanzu wannan matsalar ƙabilancin ta kai ga wannan matakin ko bata kai ba shi ne maganar da muke Allah ya sa mu dace abin shi dan uwa da yake kira a nan in mun zauna muka ce zamu ba gwamnati laifi ko mu ba wannan bangaren laifi ba sulhu ake yi ba kenan ba sulhu ake nema ba kenan an zauna ne za a yi wani abu daban hukunci za mu wa mutane kenan hmm. kwarai kuma duk yanda zaka ce misali zaka zaka kushe gwamnati to a wani guri kuma sai ka yaba wa gwamnati sosai duk yadda za ka yi a wani guri kuma sai ka yaba mata to da haka ba wai ana neman waye mai laifi ba ne yanzu laifin ne ake neman kawai a take shi in an take shi kowa ya bar laifin ba shikenan magana ta ta kare ba ba batu kuma ake na batun misali magana ake yanzu ya kaddara ana maganan kabilanci ne zai iya zuwa gidansu gaba ɗayan su a ce gidansu familin su dukkan su su zaman to yan shi'a amma zama zamana kuma a cikin yan shi'an nan da suke a familin su akwai bahaushe akwai bafulashi sai fadan kabilanci ya tashi to yayi kenan mm-hmm. yawa to wannan ne da ake magana Allah ya sa ya fahimta insha Allah to uh, assalamu alaikum jama'a sauran kira biyu kaɗai a ah, uku ko eh Sheikh Dayar Ah, muna tare Sheikh Man Tahir. Bismillah Sheikh Man Tahir. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Tare da kai da bakinka guda biyu a Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma a Sheikh Abul Fatahi Asadi Atijani Allah ya saka musu da alkhairi. Amin amin amin. Lallai idan ana maganan lalacewan tsaro kuma musamman ma a ta wannan bangare lallai bai kamata wancan bawan Allah ya kawo magana ta yi ba domin kaucewa ne daga maudu'in da aka sa. Haka ne. To kaga yanzu ana magana ne a kan cewa ga wasu abubuwa da aka samu wasu fulani suna yi. Hmm. Wadda su kuma ga irin dalilai da hujjojin da ta sa suka ɗauki wannan mataki. to yanzu ana magana ne akan yaya za a yi su a daɗa ganar da su su gano cewa in an zalunce ka ka bari Allah ya ɗauka ma fansa Allah ya iya ɗaukan fansa sama da kai hmm. don ta yiwu hmm. ganin an zalunce ka ne kai ka kana so ka ɗauki fansa hmm. a ƙarshe sai ya zamo kai ne kuma ma za ka cutu akwai bukatar a nuna musu haka saboda me saboda wataran wani yana ganin nasara ce zai ci shi yasa zai gaji ya kamata ya ɗaukansa amma an aka nuna masa cewa akwai wani shi bayan an cuce shi a farko kuma a sake cutar da shi a karo na biyu sosai gaskiya ne ne akan yaya za mu yi a ganar da su wannan ɗaya kenan sannan ita kanta gwamnati din duk da kokari da muke ganin tana yi a wasu abubuwa ita ma mu kara mata kwarin gwiwa domin in ya zamo cewa gwamnati da gaske har ga Allah iya abin da yanzu take iya yi ita ne shine kawai za ba za ta iya karawa akan haka ba to gaskiya dole ne mu wata addu'a Allah ya bata karfin da za ta iya yi dan ya zamo cewa da gaske ita kuma za ta iya yi amma ta tsaya ne a haka don kuma dole muna kira zuwa ga gwamnati ta yi iya abin da za ta iya yi wurin sauke nauyi domin me domin kowa da Allah ya samar da shi a wannan kasan dan kasa ne yana da haƙƙi kuma bil adali kamati samawati wal da adalci hmm. ne mai da kasai suka tsaya so yana da kyau ya zamo an yi adalci ga kowa tunda gwamnatin nan ta kai ga tana iya zuwa ta je ta zauna ta yi sulhu da 'yan boko haram wanda suka fito karar suna yakan gwamnati da al'umma amma duk da haka aka yi sulhu da su ko ban ga dalilin da za a ce ba za a yi sulhu da waɗannan fulani ba wanda ko duk yadda ka kai ga kawo barnar da suka yi in ka kwatanta da boko haram sai ka ga dai still har yanzu dai su yi boko haram yin barna ga gwamnati da al'umma domin muna kira zuwa ga janibin gwamnati ta yi iya abin da za ta yi kamar yadda muke kira su ma zuwa ga janibin fulani din su gane ce wai za ka ɗauki mataki wani abun in ka ce za ka ɗauki mataki kai za ka cutuwa. Ka je ga za ka yi. Mm-hmm. a sake daɗa cutar da kai so saboda haka muna kira zuwa ga wannan sannan muna kira zuwa ga al'umma da mu tashin, mu yi addu'o'i mu kai al'amarin zuwa ga Allah mu nuna ma Allah wannan hali da muke ciki mu nuna mu da sini mu da dabara Allah ya shiga cikin wannan al'amari wurin kawo daidaito da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu wannan kasa ta mu mu da wata kasar da ta kaita balle ko mu samu kasar da ta fita kuma kasar ka kamar gidanka yau in ba zaman lafiya a gidanka kai kanka baka cikin zaman lafiya baka cikin kwanciyar hankali so ni ina ganin dan mudakala da nake da shi eh amma shak ma dayar ya kuri zan kara maka minti daya a ah, da kai ma jagora ne a cikin shi'a a ah, da kai magana direct to shi jankare ah, me zaka gaya masa tunda yana jinka to gaskiya ina kira zuwa gare shi na farko ya ji tsoron Allah hmm. na biyu kuma ya ji tsoron fitinar da in har yau ya kunna ta to bai san ranar da za ta tsaya ba wannan fitinar kuma bai san iya rayukan da za ta haɗiɗiya ba wala Allah ta haɗiye shi ta haɗiye kowa nasa ya hmm. zama yanzu gaba ɗaya tsoriyarsu ta sanadiyar wannan yanzu babu su a baya kasa kuma sai Allah ya tambaye shi saboda me saboda duk wanda ya taimaka akan aikin alheri yana da lada kamar yadda duk wanda ya taimaka akan sharri ko ya assasa ta zai ci gaba da ganin wato consequence na wannan abu da yi saboda haka ina kira zuwa gare shi na farko ya ji tsoron Allah na biyu ya ji tsoron fitinan kanta saboda za ta iya haɗe shi ta haɗe kowa da kowa nasa kuma ya zama ranar kiyama Allah ya ɗora masa laifin dukkan rayuka da tunanin da suka tafi a sanadiyar wannan fitinan saboda haka ina kira zuwa gare shi ya sani cewa annabi ya ce fitina a kwance take Allah ya tsine ma wanda ya tayar da ita to kar ya zamo cewa eh, ya zamo shine misdaki na wannan wadda ya tada fitinan da Allah ya tsine masa albarka din sai ya zamo yanzu samunsa ya zamo bai da amfani kwata-kwata rashin samun su shi ya amfani wanda in dan adam ya zamo haka to sai mu ce shi kan gaskiya bai yi hasara zuwa ba da haihuwarsa ga rafarinsa so ina kiran shi zuwa ga ya ji tsoron Allah kuma ya ji tsoron fitinar kanta wala Allah wasu suna suna da fitina ne ba san hakikanin fitinar ba amma in har sun sani wasu wallahi ba za su wannan shine kira da nake zuwa gare shi mm. Allah ubangiji ya zauna da kasar mu lafiya masha Allah mun gode to a shak man shak shak kana da magana kan magana shek man dair ai alhamdulillah talikan da ya yi talikai masu kyau masu muhimmanci Allah ya saka masa da alkhairi a bani da wani taliki ban san dai ku Malam Musa Yusuf ba ko yana da wani taliki A'a maganan da ya faɗa dukkan maganar daidai ne musamman ma jan hankalin mutane da ya wajen a tashi a yi addu'a lokacin da duk aka shiga matsuwa to a koma zuwa ga Allah wannan ka'idan na amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu hmm. su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah duniya dama abu biyu take takama da shi sarki daga karfi sai dabara yadda za ta kare kanta daga kowane irin abu to shi kuma asali musulmi dama la haula lahu la quwwa saboda haka lalle kuma a watakila in mun je ƙarshe ma hankalin mutane musamman abin da suke ƙoƙarin yi na zanga-zanga musamman na tura maka wasu bidiyoyi guda biyu sarki zaki in Allah ya da koda mala abul fati ya tafi ina so in cike da wa'annan bidiyon a matsayin sako musamman mu arewacin Najeriya ababen da suke shirin faffaruwa so dole ne amana ne kan malamai sanda duk suka hango wani abu kafin ya zo ya faru kasan akwai gaskiyar da bata da amfani sanda ya kamata ka faɗa abu baka faɗa ba sai bayan ya faru sannan kake faɗa to aka gabata da amfani gaskiya ra'ayi ba da amfani Allah ya sa mu dace Masha Allah. Sauran kira bi. a ah, kola, ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Kola da kare da kan layi. Ya hakuri kana da kana da minti daya. Ya hakuri daga daga muryanka sosai. Ya sunan ka daga naki kira. sunana da biyu daga da sai sai gina mu fata alkhairi da kai da malaman ta tare da kai da Masha Allah muna jin ka muna amsa. Allah. magana ta gaskiya gaskiya ne da ake musu a fulani kuma wanda ba su ba su gani ba wani abu ne da gaskiya magana gani. Sannan kuma wanda ba su gani ba kuma wannan ne kuma ya Sarki tambaya da nan zuwa ga malaman namu in ita kungiyar mai yace Allah ta fito ta barranta ga wani abubuwan da suke yi ta ce ba ta goyi bayan abin nan ba kuma ba ta jin daɗi kuma ta ba kungiyar wa kungiyar wa Allah kungiyar kungiyar fulani kungiyar mai yace Allah oh okay na'am sun santa Eh, amma yanzu yanzu kan mu bi da wannan saboda ga bangare daya ta fito ta zo ta ce tana neman sulhu. Ka gane? Ke sa ita kamata mu karbi sannan. Eh, sarki wannan ba kungiyar mutane ba ne ita wannan kungiyar gabaki ɗaya fulani ne kamar yanzu a ce kungiyar hausawa zuwa gabanin ta gabaki su fito su zo ce wai ba su bukatan wannan adina wannan abun ba eh, wannan kamar misali ce kashin mutanen nan namu da ake yi Eh. mutane hausawa ko kuma sauran innocent people da ba san me ma ake faruwa ba nuna ba sa goyon bayan su mutanen wannan abubuwan da ke kuma ga gudunmuwa da zamu bayar wurin magance wani abu ma cewa a zo a zauna a sulhu ko kuma gwamnati da matakin da ya dace ko kuma duk wanda yake akwai gudunmuwa da zamu bayar ta hanyar tracing din gwamnati eh baka gane ba baka gane ba wato sarki a na fahimce shi sarki abu eh. biyu ne shi malamin yana maganan kungiyar miyar ta Allah ta Fulani To ai kungiyar mu ta Allah mataki biyu ta dauka kuma wannan ta sha faɗa ma ba so ɗaya ba ba so biyu ban kana bibiyan abin nan din labarai. A mm. lokaci ɗaya tana condemning ɗin da Allah wadai da misali a ce an yi wani abu fulani su tashi da sunan yan bandin ne su je su shiga gari su kashe wanda ba ruwansu wannan tana Allah wadai da shi. A gefe ɗaya kuma kungiyar mu ta Allah tana kira cewa waɗanda misali su ma daga ɓangaren a ce an zo za a kashe yan bandit sai a faɗa a kashe wanda bai ji ba bai gani ba. wanda ba ruwansa kawai don kasancewansa ba fulatani wannan shi ba abin Allah wadai ne tana Allah wadai da shi to duka wannan abubuwan in kana bin mu yace Allah in kana ji ka san tana wannan kiranye kiranyen da sauransu kuma in kana bin fejikan su da rubuce rubucen su da wanda suke yin hira da shi zaka ga akan wannan abu biyu take tafiya ba ta goyon bayan a cewa mutane su fito suna banditry suna kidnapping suna kaza da sunan fulani sannan kuma a lokaci ɗaya ba ta goyon bayan a dinga kashe fulani da sunan wasu suna yin ta'addanci ko banditry sai a dinga zuwa ana afkawa fulani da sunan ana wani Mm, masha Masha. Yasa kola koya eh, tambayan ka yayi amfani sosai Allah ya saka maka da alkhairi. Bari mu ji Malam Musa kuma. Sa'annan mu ba. A ah, ai ba sai na ba sai na ji ba wannan maganar da ya faɗa haka maganar take. Maganar haka take. So saboda haka kuma wannan mu ma shine abinda mu ma muke condemning a yanzu. Mm. Abinda Annabi ya faɗa mana shine ansur akaka zaliman aw mazlum. Mm. To su daga cikin taimakon da za mu yi musu ɓangarorin duka guda biyu mai zalunci ka kama hannunsa ka ce ma ya bari shi kansa taimakonsa ne sadaka kowane ɓangarori daina kashe wanda bai cancanci a kashe shi ba to ɗaya ne daga cikin hanyar tsayar da matsalar nan kar ta ci gaba amma lokacin da zai zamanto ɓangarorin da sunan ko ƴan sa kai ko ƴan waye su je su kai farmaki ga waɗanda ba su ji ba ba su gani ba su ma su je su kai farmaki ga waɗanda ba su ji ba su gani ba kaga yaushe fitinar za ta ƙari, kuma kaga kullun za a waye gari za a ci gaba da jefa al'umma cikin matsala ne so wannan shine na abin nan eh, kira na ƙarshe kenan malam buhari assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam buhari nawa mm. wa alaikum assalam barkan ku da wannan lokaci barka ka dai alheri da kai da Sheikh Musa da Sheikh Malam Musa Sadu Sunna da kuma Sheikh Abdul Fatai Sani Tijjani ina muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri amin amin amin amin sarki akwai maganganu da yawa da aka yi a takaice maganan da shek abul fatai ya yi kan maganan masu unguwanni hmm. tsakani da Allah masu unguwannin ƙauye da masu rawani na ƙauye har ga Allah suna ɗaya daga cikin silan wannan abubuwan da yake faruwa wurin hukunci ma ne in an kama shi da laifi ko dabbobin shi barna ko kuma shi ya yi barna ana musu hukunci mai tsauri wannan shine maganan farko na biyu kuma maganan wayansu daga cikin jami'an tsaro hukunci na bafulatani ya shigo gaban su to irin cajin da da'a mushi in kana ta'ammali da sauran jami'an tsaro eh. hukuncin shi daban ne to to ya sani wannan abin da aka mushi hukuncin da misali in ya dau wani doka ne a hannu ko kuma wani abu to dan Allah ya yi hakuri ya gane cewa akwai hukuma kuma ba nan duniya akwai na lahira kar ya rinka mai da ramuwan gayya akan wanda bai shafe shi ba sai gaba na ji magana na sai gaba na na ji magana na na karshe sarki maganan malamai maganan malamai malam Musa Asad da sunna da Sheikh Abdul Fatai duk wanda ya lura akan mumbari da kuma majalisan su na wayannan lokuta a wayannan bangarorin kusan sun fi kuma magana akan halin da ake ciki akan su wallahi sauran malamai su sauran sauran malamai su sani muryan na da tasiri ga example na kwana kwanan nan malamai su suka hana ECOWAS ko kuma mu ce Najeriya ta yaƙi Nijar su suka hana. Hmm. Allah yana shi. Sai good example. Gaskiya ne. Ya ba da example ne. To su sani to su sani rayukanmu na hannun Allah amma na hannun su suna da guduma wanda za su bayar na su hana gwamnati ta yi wasu abubuwa da dama da su sa don rayuwa da wannan kashe-kashen da ake ciki in za su shigo a yi sulhu da su su shigo a yi sulhu da su a daina kashe rayuka na mutane. Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya saka musu da alheri kai ma Allah ya saka mu da alheri amin amin shayi kamin ku yi magana maganar malam Buhari nan gaskiya ne ka duba yau gaskiya ne gaskiya ne dole wannan Fulani da Hausa. Haka Malam Musa Sadu suna haka na ina ɗaukowa na sakawa nan. Ya kamata sauran mallum'a su ma su yi kwaikwayo irin haka kowa ya tsaya ana yin haka har wuta ta mutu. gaskiya da ya mana amfani sosai to bismillah shek me zaka faɗa akan maganarsa to shek dala ni barin rufe magana saboda na ji shek musa ya ce zai karasa da abin nan magana na ni da zan rufe na minti ɗaya ko biyu wannan kiran da ya yi amfani shi na malam buhari allah ya saka masa da alkhairi abin da zan rufe da shi shi ne maganan da shek musa asadi suna yi na cewa wato zanga-zanga da ake son misali ake son a tayar saboda yanayin abubuwa mutanen mu zanga-zanga to an san mutane ana cikin halin ha'ulaye an kawo nan an kawo nan amma mutane su yi haƙuri su danna zuciyarsu zanga-zanga ba ta zuwa da komai sai da sharri zan ba da misali da abubuwan da yake faruwa a middle east a sharkul ausat su lura lokacin da aka fara zanga-zangan nan na neman cewan ana son za a caccanza gwamnati saboda gwamnatin su gwamnati ne na diktatoriya an fara wannan zanga-zangan a Tunisia. Na'am. aka zo aka yi wannan zanga-zangan masar ta kama hmm. siriya ta kama aka zo libya ta kama da sauransu to amma su kalli duka garuruwan da aka yi zanga-zangan karan kaf babu yanda aka yi zanga dama dama ka iya cewa tunusiya ita ce bata dan canza ta rikice sosai ba amma yau ka kalli siriya da aka yi zanga-zangan nan 80% kai 90% kashi 99 na kasan ya dammare yanzu gurin da ya rage ake dan mulkin bai wuce gurin da shi har yanzu Bashar al-Assad din yake kai bane shi ma saboda Rasha ta dan shiga ta dan yi wani abu amma kasan ta dammare gaba ɗaya ka duba Libya Libya yanda suke da saukin rayuwa da yanda suke cikin jin daɗi sai yau ga Libya saboda zanga zanga dan Libya ne yake layi za a bashi gurasa za a bashi gurasa da zai ci a hannunsa su hmm. duba Masar Masar zanga-zangan da aka yi har aka zo aka saukar da wannan a mursi yanda aka zo aka yi juyin mulkin nan na zalunci aka kifar da shi aka zo aka karba Abdul Fattah Sisi ya karba amma mm. Misira tun da aka yi zanga zangan har yanzu haka take rawa take bata dawo daidai ba mm. su duba yanayin ga Sudan ga Sudan ga <laughs> Sudan ga Sudan yanda kaga yanzu Sudan yanda ta zamanto to ya kamata mu abu ala basiratin Mm. mu nan mu ne kullum muke cutuwa yau idan an zo an yi zanga-zangan nan Allah kaɗai ya san irin rayukan da za su tafi Allah kaɗai ya san irin dukiyar da za a asara kuma fa karka ce wai in ka yi zanga-zangan za ka samu abin da kake so ne ba lallai ka samu abin da kake so ba Misra ta yi bata samu abin da take so ba Libya ba su samu abin da suke so ba Syria ba su samu abin da suke so ba Iraki ba su samu abin da suke so ba har yanzu duk gurin da Sudan ba su samu abin da suke so ba duk gurin da aka yi zanga-zangan fitina ce take biyo baya garin ya babbake ya zama da mutane sun shiga cikin talauci a kakkashe mutane a da sauransu to don haka dan abin da ya rage mana muke dan mora iskan yanci da muke shaka tare da wahalan amma muna numfashi to mutane su kiyaye kar mu yadda wallahi mu bari wai cewa wai ayi zanga zanga a fito zanga zangan nan za a samu salihi da ɗalihi wani ba zanga-zangan bane ta dame shi yana fitowa kawai zai bubbuge shagunan mutane ne ya saci abin da zai sata yayi kaza yayi kaza a fara zuwa a ce za a yi wa gwamnati barna gwamnati ita kuma ba za ta zara ido ba a kashe na kashewa kuma karshe ku dawo an gama rusa komai ya riga rayuwa gashi tana tsada ta ƙara ninka ninka tsadan da take da ciki da haka gaskiya zanga zanga mutane su kuma daga ƙarshe malamai wajibi ne fa ni abin da yasa nake wannan kiran magana ta gaskiya kaga yanzu ni a siyasa lokacin da ake yi ni da malam Musa mun samu sabani dan shi ga yanda yake kira yana a teku. ni kuma ga yanda nake kira ina kira a yi muslim muslim ticket to amma an yi muslim muslim ticket din amma yanzu mutane suna cikin matsatsi kuma mafi yawa malamai mun sa baki lokacin da za a yi gwamnatin a fito a zaɓi Tinubu a yi muslim muslim ticket yanzu mutane suna cikin matsatsi kowa ya ja bakinsa kuma ya yi shiru ya yi tsit mu ba cewa muke wani muna fitowa a zagi gwamnati ko a yi musu tawaye ko a yi musu wani abu a'a kalman nan da muryan nan da muka yi amfani da ita muka ce a fito a yi musu musulun take yanzu mu za mu gaya musu mu ce to rayuwar mutane yana cikin kaza ga shawara bisa shawara ai abin da za a sassauta wa mutane rayuwa yayi wa mutane kunci komai ka taba babu abin da za ka taba ka samu sauki ruwa ba za ka samu sauki a kansa ba gishiri komai ka taba babu abin da za ka taba ka samu sauki to da aka haƙƙin malamai ne yadda aka fito aka yadda cewa malamai ne suke da ikon da za su gamsar da mutane su kira a kan siyasa to kuma fa malamai su ne suke da ikon kuma in mutane sun shiga cikin matsala su fito su gaya wa gwamnati ba ci ake a gaya wa gwamnati cikin rashin ladabi ko cikin kira rashin zagi ko cin mutunci ba a'a amma dai muna roƙo gwamnati ta duba halin da mutane suke ciki saboda nan gaba wannan musulun musulun tiket din za a ce ba a sanya kife kuma in za a zo za a yi siyasan malaman ne za su ƙara fitowa in kuka bari ya kife musulunci ya kife malaman ne dai za su yi wannan magana to kar wani malami nan gaba ya zo ya ce kar a bari musulunci ya kife bayan ka bari yunwa ya kifar da mutane bayan ka bari yunwa ya kifar da mutane fito kawai ka yi magana tsakani da Allah a fito a kira gwamnati cikin lidibi a rarrashi mutane a rarrashi gwamnati a nuna wa mutane yadda za a samu sauƙin rayuwa tsakani da Allah wannan ita ce maganar da zan rufe da ita insha Allah <laughs> Alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alheri yanzu ka ga maganar da shi Sheikh Malam Abdul Fatah yayi. Eh. Da magana ake yi mu ya kamata mu juya yanzu mu zo mu yaƙi gwamnati. Saboda a wancan karan ba magana hmm. ake ta yaƙar gwamnati ba kana ciki yanzu magana ake ta wata gudunmawa za ka bayar kana ɗan ƙasa. Su shugabanni su yi abin da ya dace mu a matsayin mu mabiya mu yi abin da ya dace ko Allah zai kawo mana sauƙi. ita ce magana da ake yanzu saboda haka masu tunanin wai zamu juya mu yaƙi gwamnati gwamnati ta zama abokiyar rigima mu abadan wala ba za mu yi wannan ba su wannan shine saboda haka sarki zaki shi ma abul fata yana iya tafiya baki da suka zo Allah mai da su lafiya ina so based on maganar nan da ya ta zanga zangan nan dala akwai bidiyoyi guda uku da na turo maka ina so ka sa su sai in bada misali a kansu na mun gode shafa Allah ya saka da alkhairi zaka ga na tura maka su ta wani layi guda uku okay na gani Eh. ɗaya zai hau a garin kaduna road suleja express road ana zanga-zanga wato protex na yunwa da ake fama da ita kowa sun cewa an samu tsadar rayuwa yanzu

ga kowa hankalin kowa ya tashi gwamnati ya kamata su san abin da ya kamata su yi all the masses are out they are out for the protest kaduna road suleja express road ana ana ana protest insha gwamnati ta duba mana gaskiya ana cikin tashin hankali Eh, shugaba tinubu kana kallo ga abin da yake faruwa yanzu haka yawwa eh. abinci ne ba abinci ne? ba abinci bane duba duba inna lillahi wa inna yunwa kenan a Najeriya A'a, abin da ya sa kaga muna faɗakar da mutane yanzu. Eh. Kaga ita ƙungiyar ƙodago ta sa deadline cewa akwai randa da za ta fito rayar zanga-zanga. So yanzu sarki in ta kai ga yanzu a wasu gurare idan motoci suka fito ana musu irin wannan tarewar. Hmm. Da Allah yanzu ran suka fito da sunan zanga-zanga wa'annan matasan waye zai iya control ɗinsu. A wallahi san babu. sannan yanzu yadda mota ke zuwa haka idan mota ta kwace ma wani yanzu haka ka san a ko inda za a karya a ko inda za a kakkashe maganar da wasu ke yi in kana magana sai su ce wai ai a demokuraɗiyya ta ba da dama a zanga-zanga saki a ƙasar da kake a amerika idan abu ya faru mutane suna yin zanga-zanga ko ba sa yi suna yi amma da amma da Allah irin irin wannan suke yi Ah, to, ma. dama, ma dama ƙasar nan tana cikin irin wannan yanayin. Wallahi shugabannin ƙungiyar ƙodago su ji tsoron Allah. In ƙasar nan ta faɗa cikin wani bala'i bayan bala'in da take ciki yanzu, billahi ladi sun ba da gudunmawa. Sarki kakkamanta fa wani lokaci annabi fa za a zaga fa. Mutane su fito da sunan an taba annabi sallallahu alaihi wasallama, amma daga ƙarshe kaga an bige da ɗiba kayan mutane. ana yin wannan ko ba a yi ya faru daga sakwato mun gani to kaga ya faru so in ya zamanto abin da ya shafi addini ma da sunan an fito zanga-zanga sa mutane sun ɗige da ɗibar kayan mutane yanzu dan Allah wanda yanzu ya zo shi aka kwashe mai nashi kayan shi yanzu idan talaka ne ba a ƙara mai raɗaɗi ba sosai wallahi an ƙara masa kaga an ƙara mai raɗaɗi so dole ne yadda malam abul fati ya yi magana daga ƙarshe duk wani malami da yake da gudunmuwar da zai bayar ta wata kalma ko rubutu ko jan hankali yanzu ai insas kwana shekara ina ganin 2019 kowa ya ga zanga-zangar insas da aka yi da arewacin najeriya ba a yi ba ai mun ga cutar wadda ta yi a kudancin najeriya a wasu gurare da yawa da haka muna kira ga matasanmu cewa dan allah wannan abin su bari a ci gaba da bin matakan da ya kamata in mutum ya lura ɗaya daga cikin dalilan da ya sa al'amura suka fara yin zafi shine maganar dala kullum da take hawa gwamnati ta fara ɗaukar matakan da ya dace kuma sannan ka san cewa sarki zaki kwanan nan abinda gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jiha ya kai tiriliyan kusan biyu don kowace jiha an bata wajen 30 biliyan hmm. amma babu gwamnan da ya dawo fa ya yi fira da 'yan jaridu ya faɗi cewa gwamnatin tarayya ta bashi shi kuɗi kusan tati biliyan fa Eh? So gwamnatin tarayya wallahi kusan kowane gwamnan jiha wajen 30 biliyan aka bashi. Inna lillahi. Sai suka yi shuru. Ba sai suka yi shuru. So kaga gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta ta sako abu daga sama. Dan daga sama ya zo ƙasa dan su al'ummar su samu sauki. So yanzu mataki na maganan dala gwamnati ta fara ɗaukan matakan da ya dace don Dala ta tsaya a inda ya kamata ta tsaya. So kuma wannan matakin daga ranar alhamis da daddare zuwa juma'a zuwa yau duk mutumin da yake bibiya ya san cewa dala sauka take yanzu ba hawa take ba saboda mm. matakan da gwamnati ta ɗauka so babban abin da ke kan in ƙasa dan Allah a ci gaba da yin addu'a kuma mm. kada a je a janyo ɗan amincin ma da mutane suke gani a haka a rasa shi gaba ɗaya sake sake sa wani bidiyo na gaba ka gani na'am kun ga yadda ake ta kwasan kayan na ake ta kokowa maza da mata lahiran kowa gudu yake da kaya yadda yake so kan gani kun ga yadda abun yake kun gani ga yadda abun yake ta tafiya ko maza da mata kowa ɗiba yake san ran shi ana guje-guje gani to ba ka da daman ka ce wa za ka tara ma anan yan sandan masu rasa yadda za su yi da su wallahi a gani da haka dai abin da ya samu kawai shi kenan al'amarin nan sai dai mai fatan alkhairi kawai allah da ya rufa mana asiri a yi nan kaya abin da aka samu gani ina dauka wallahi ah, ah, ah, Wata ba maza ba mata. To yanzu kaga idan motar ta zo da wucewa wajen ɗibar kayan ana rigima ya kuma idan matasan zanga-zanga suka fito gari. An kisa ko sosai kenan. saboda haka gaskiyar magana dukkan hanyar da hukumomi za su bi su dakile zanga-zanga ita ƙungiyar ƙodago ta fahimci su fa maganan ma'aikata a Najeriya na aikin gwamnati ba su kai fafafasan cikin mutane ɗari cikin mutanen Najeriya ba fa. So maganan cewa za su tafi yajin aiki asalin ba wai suna yi ba ne saboda duk 'yan Najeriya suna yi ne wanda yake da alaka da aikin gwamnati yake karɓar albashi ko kamfani wanda ba ma'aikaci ba ne ba su da alaka da shi. so kan mu bari a amfani da wasu mutane mai nuraci yan tsirarru saboda biyan bukatar su a jefa ƙasa cikin masifa ta gabaki ɗaya wannan wajibi ne a sanar da mutane abin da ya dace su yi ya hakuri saka bidiyo na ƙarshe bai da yawa ɗan kaɗan ne zaka gani This thing is happening in Kaduna Road in Abuja. wannan al'amarin yana faruwa ne akan kaduna road a cikin garin abuja wanda motoci irin na dangote da suke wucewa da kamfaninnuka a shinkafa to jama'a suna fasa motocin suna kuma ɗiban abincin ne kamar yadda kuke gani a yanzu haka wannan wannan ai sata ne shayi <laughs> to To wannan ne fatawa daga bakin shak sarki aka rama kallon aka ji ta ni ne wa daga baki na. To, to wannan ka gani? So yanzu da Allah yanzu wanda aka je aka kwashe mai abinci idan siyarwa ake ran da matasan nan suka fito da sunan zanga-zanga. Dala shi an ƙara jefa shi cikin matsala ko ba a jefa shi ba. Wallahi suka cikin matsala sosai. So, so dan Allah kiran da muke yi shine mutane abin da ya kamata a yi shine a yi wa gwamnati addu'a idan muka kalli ababen da suka faru a gefe da mu ƙasashen da suka durƙushe ta irin wannan hanyar mu sani duk mutumin da ibada gudunmawa da sunan yana goyon bayan a fito sai an yi zanga-zanga wallahi Allah ya kiyaye ba fata muke ba in ƙasar nan ta samu matsala yana cikin wanda suka ba da gudunmawa gurin samun matsalar ta ta ƙara shiga wani hali bayan wani hali da take ciki ka duba ga sudan nan muna kallon abin da ya faru daga baya bayan nan saboda haka sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi da lokacinka da ka bayar kuma ka fahimci cewa al'umma na da buƙatar tattaunawa irin wannan wanda ina ganin insha Allahu akwai wasu dalilan da wasu hujjojin da za mu ci gaba da zuwa da su don mu ga ya za a yi wata gudunmawa kowa zai bayar dan mu ga amma faɗakar da mutanen amma fahimci cewa muna cikin haɗari dan yanzu wani in ba irin wannan program dan bannan nan bai dauka cewa ta kai haka ba fa sam sam wallahi Allah Allah ya sa mu dace sarki zaki Allah ya saka da alkhairi wallahi sheikh mun gode ko mun farin ciki na san fulani da kuma hausawa Allah ya kawo mana zaman lafiya na san su jankari za su ji wannan kuma jama'a kun san malam Musa da shi aka fara kuma insha Allah ana tafiya tare Ah, kuma yana kawo mana ah, bima na zantuttuka masu amfani sosai shek abu shi ma haka wallahi suna kawo mana zantuttuka masu amfani sosai suna da din mu insha Allah za mu ci gaba kamar kadda malam Musa ya ci gaba yake tukansa? za mu kawo in Allah ya da za mu gani in wannan ah, karatun ne na domin a samu haɗin kai shi malam Musa zai ci gaba ko kuma a'a wani karatu daban in Allah ya yarda za mu yi muku promo Ah, kusan na malam Musa ah, insha Allah ku za mu ci gaba da amma Allah ka muna mana haɗin kai malam zai mana addu'a zai mana taliki ya mana addu'a insha Allah kowa da sa ta sarki ta alkhairi da ke bibiyar wannan shafin da wanda ke saurari, Allah ka biya masa sa na alkhairi Ramadana da yake zuwa Allah ka isar da mu zuwa ga Ramadana tare da imani da kuma kyakkyawan aiki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa'annan fitintunu da matsaloli da suke damun yankin mu Allah ka kawo mana da su gwamnati kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya yi riko da hannunta yi mata jagoranci abinda al'umma take ciki na kunci muna roƙon Allah ya sauwaƙe mata hanyar da za ta bi don warware wa'annan matsalolin don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ka tsare ƙasar mu da yankin mu da faɗawa cikin rigima da tafi wacce ake ciki yanzu don tsarkin sunayensa dukkan mu Allah ka buɗe mana hanyoyin arziki fiye da yadda muke neman arzikin Allah ka ba mu aljanna fiye da yadda muka nemi a gurin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda annabi ya roƙa a gurin Allah na alkhairi Allah ka raba haɗa mu da shi duk abinda manzon Allah ya nemi tsarin sa a gurin Allah na shari Allah ka ka raba mu da shi sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi da lokaci da kake bayarwa Allah ya tsare ka ya tsare maka imanin ka da mutuncin ka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على